Damuwa a kan halin koma bayan da ilimin yara ke ƙara tsunduma cikinsa a kowace shekara bisa la'akari da yadda yawan ɗaliban da ke cin jarabawa ke ƙara ja da baya da ma yadda rike abin da aka koya wa ɗalibai a aji ke gagarar su rikewa ya sa hukumar da ke da alhakin shiga tsakani wato mediatur national yanke shawarar kafa wannan kwamiti mai mambobi 20 don neman mafita. Daraktan ma'aikatar sasanta 'yan ƙasa alhashi Mustapha Kadi Umani ya yi min ƙarin bayani. Wannan kwamiti a cikin shi akwai alƙalan university, akwai wakilan ministoci, akwai kuma alƙalai, kuma da kwai ƙungiyoyin ƙwadago akwai uwayen yara. Wato nauyin da aga wannan kwamiti shine yaya ne za a yi a yi haɗin gwiwa. Shamburiyar Nijar irin waɗannan matsaloli da muka sani a da idan akan ce an komo makaranta to kullum yajin aiki ne. Ko ba yajin aiki kuma akwai matsala albashi haka ko akwai matsala wato wurin ma karatu matsala dai ga sunan iri-iri waɗanda a yanzu bai kamata ba a ce mun sa ido ba mu yi komi ba. A can baya an sha kafa kwamitoci domin nazari akan matsalolin jama'ar Nijar a fannoni da dama amma kuma ba tare da an zartar da shawarwarin da aka tsayar ba. dalili kenan da sakatare janar na kungiyar malaman makaranta ta sinan isuhu arzika ke kiran kada zaman kwamitin ya zama taron a shashayi a watse mu sinan lalle muna da wakili cikin kwamitin nan yau al'amarin makaranta ya gurɓace kwarai yara suna zuwa alkul ba su komawa da ilimi kenan kamar kana tahiya kasuwa ne ka ba da kuɗi baka komawa da kayan kasuwa akwai matsala sai a je a bincika menene matsalar ta mu da wannan bincike da wannan kwamiti za shi kuma muna mai goyon baya ɗari bisa ɗari amma ka yi zama kamar kwamiti na baya wanda ga zuwa su yi bincike a ɗauki kuɗin gwamnati a kashe a ƙare sakamako kuma sai a ɓoye shi saboda an ga ƙasamta ta yawa ciki. Hukumar ta Mediatur National ta sha alwashin ɗaukar matakan jan hankalin hukumomin ilimi su mutunta dukkan abubuwan da za a tsayar a ƙarshen zaman wannan kwamiti. Da yake hukumar tamu mu shiga tsakani. Doka ta ba ta damar duk inda adda kwai matsala wannan matsala mutarsa al'umma mu dibe ta tare da al'umma mu yi shawarwarin da za su kawo alheri a cikin ƙasa don al'umma ake yin doka kenan hukumar tamu idan ta gane da cewa ga doka wadda ba ta kama al'umma alheri ana iya ce a kece ta kwamitin zai gabatar da sakamakon ayyukansa bayan zama na tsawon watanni biyu sai dai wannan yunkuri na hukumar sasanta rikici tsakanin 'yan ƙasa ya zo ne a wani lokacin da ake fuskantar takun saƙa tsakanin ɗalibai da gwamnati haka kuma tsakanin gwamnati da malaman makaranta waɗanda wasu daga cikinsu a makon farkon kammala babban hutu suka fara yajin aiki yayin da wasu ke barazanar ƙauracewa ayyukan koyarwa daga makon gobe saboda dalilai na rashin samun albashi a kan kari da dai tarin wasu matsalolin da ke da alaƙa da yanayin aiki da na rayuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.